Jama'a barkanku da zuwa ga shirin sashen wasu na mura muka a wannan hantsi kan mita 17 da mita 25 da ko mita 60. A jamhuriyar Nijar ana kama mu tashar mu ta VOA Africa da ke kan mita 200.5 a zangon FM da kuma wasu gidajen FM din har ilawa a nan cikin yamai kamar su rediyo amfani da sarauniya da fara da nomad da dalo da kuma niya a birnin kwanni sannan kuma ana samu a duniyar gizo a voahausa.com da sashen hausa.com. To jama'a muna farin ciki da kuka ca ko ta shata a wannan lokaci Ali Mustapha Sokoto ne ta da Baba ku Makeri. Gaskiya mu mun dau darasi a zaman mu da muke yi a wasu wurare na ba kasar Ghana ba. Muna ganin irin rikisa rikitan da yake faruwa na tashin hankali. da karfe bakwai yanzu kenan a ghana aka buɗe rumfunan zaɓe daidai da karfe biyu a nan washington dc waɗannan wasu 'yan ghana ne da ke a nigeria da za ku ji suna bayyana da suke kallo wannan zaɓen na shugaban ƙasar ta da ke a yau a najeriya kanta gwamnan jihar borno ya ce da yawa daga cikin sansanonin 'yan gudun hijira fa na haramin ne jihohi da dama kan ce suna da 'yan gudun hijira kuma abun ba haka ba ne. ya ce ko sansanin yan gudun hijira da ake cewa ana da shi a abuja shi a iya saninsa ba sansanin yan gudun hijira na yan jihar borno ba ne sansani ne na waɗanda kawai suka ga rayuwa ya masu kunci to akwai ƙarin bayani kan wannan sannan kuma za mu ji ci gaban turka-turka da ke kamari tsakanin ɓangarorin pdp na amin mukarfi da sanata alimu da sharif maganan mu ƙara kira sharif cewa ya zo mu yi sulhu bata taso ba ko kaɗan duk mutumin kirki na najeriya ya shiga maganan nan amadu sharif ya ƙi abinda mutane suke ce bangare makafi bangare makafi ba bangare ba ne don babu su ba yi su ba doka ba ta yi su ba ba a san da zaman su ba to yau saboda shi wannan zaben da ake a ghana da kuma tarin rahotannin da muke da su za mu jingina maimaitawa shirin ciki da gaskiya a maimakon shi ko bayan wannan da muka ga muku muna da wani rahoto daga kano kan wani zama da aka yi da matasa a jami'ar bayero amma mu gama da labaran duniya assalamu alaikum jama'a jama'ai a najeriya da na majalisar ɗinkin duniya sun ce za su iya shawo kan ƙalubalolin kayan agaji da mutanen yankin arewa maso gabashin ƙasar suke fuskanta tun kafin abubuwa su daɗa lalacewa idan aka hanzarta sauraren bukatunsu na neman taimakon kayan agajin a kokarin da take na neman kudaden samar da kayan agaji a shekarar 2017 na asusun da aka kaddama a ranar 5 ga watan disamba majalisar ɗinkin duniya ta buƙaci sama da dala biliyan ɗaya don amsa buƙatun mutane da rikicin boko haram ya addaba a yankin arewa maso gabashin najeriya waɗanda kuma yawansu ya kai miliyan bakwai wannan adadin kudin da ake bukata ya ninka abin da aka nema a shekarar nan ta 2016 zainab ahmed minista ce ta kasa a hukumar shirye-shirye da tsara kasafin kudi na najeriya ta ce ana buƙatar makudan kudaden ne saboda nasara da sojoji suke suka samu a kokarin da suke na sake kwato yankunan da da can yake hannun 'yan boko haram aikin agajin zai fi mayar da hankali ne a kan jihohi uku da wannan rikicin ya fi addaba da suka hada da jihohin borno adamawa da yobe majalisar ɗinkin duniya ta fara tsara aikin agajin bisa la'akari da girman aikin da kuma wahala da mutane ke sha sama da mutane 20,000 aka kashe kuma miliyoyin mutane sun rasa masu masugunansu a cikin najeriya da makwabtanta tun shekarar 2009 da kungiyar boko haram ta soma kai hare-haren ta'addanci a arewa maso gabashin kasar a jawabinsa na ƙarshe ga ƙasa kan tsaro shugaba barack obama na amurka ya gode wa rundunar sojin ƙasar tashi kan yadda suke tsare ƙasar a cikin jawabi da ya gabatar a barikin soji na mcdill da ke garin tampa a jihar florida kuma ba tare da ambatar sunan shugaba mai jiran gado donald trump ba obama ya yi fatali da kira da donald trump ke yi na haramtawa musulmi shigowa amurka kuma da abubuwa da ya faɗa a lokacin yakin neman zaɓe na binciken kwakwaf obama ya ce a lokacin mulkinsa na shekaru takwas babu wata ƙungiyar 'yan ta'adda da ta yi nasarar kawo wa amurka hari ya kuma ce ba wai don ba su jarraba ba ne kafin jawabin nashi shugaba barack obama ya sadu da hafsoshi da kuma sauran sojojin rundunar tsakiya inda ya gode musu haka kuma obama ya yi amfani da wannan ziyara wajen ya bayyana yadda yake ganin yaƙi da ta'addanci bayan wa'adin mulkin nasa ya ƙare obama ya sami babban taɓe a lokacin da ya ce amurka ta ga bayan madugun 'yan ƙungiyar alkaida osama bin laden a wani hannun ka mai sanda da ya yi tun da farko a kan batun haramta wa musulmi shigowa amurka obama ya ce bai yiwuwa yaƙi da ta'addanci ya zama yaƙi da musulunci ya ƙara ya ce ya ce ƙasar amurka an santa da kare haƙƙin bal'adama tun ba yau ba wasu masu sukan lamiri akan yaƙi da ta'addanci na shugaba barack obama ciki har da zababben shugaban donald trump sun ce janye sojojin amurka daga iraki da aka yi obama ya bar wani gibi da zai ba 'yan ta'addan daman kafa wani dandali ana sauran waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc baba ya kuma makeri ya muku labaran duniya daga washington To ma la, to a daidai lokacin da muke fara shirin na hantsi a daidai lokacin ne mutanen Ghana suke fara fitowa zuwa rumfunan zaɓe domin zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun dokokin ƙasar tasu a yau. saboda haka bari mu fara jin ra'ayoyin mata kan wannan zaben a yau sunana maryam jallo insha Allah Allah ya kai mu da safe na tashi in je in yi vote na in dawo in zo in zauna in jira Allah ba wanda dai ba nasara Allah ba mai shi nasara in da mama ne Allah ba shi nasara in kufa da ne kuma Allah ba shi nasara amma ni wanda zan vote ma wa yana cikin hankali na nasiya da dan ba mutane musulmai manan musulunci kwanciyar hankali isa jama'a ku bari mu gwada kwanci kwanciyar hankali ku bari mu gwada soyayya jama'a na ganin kamar election ga an yi tashin hankali da yardan Allah albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi ba wani tashin hankali inda muke da kwanciyar hankali haka za a gama lafiya insha Allah an gama lafiya ba wani tashin hankali sa kowa ya sha kurmi shi ba fada sunana ta sebi ina rokoyan ghana da kowa da kowa kowa ya je wurin da yake vote aka anonsu wanda ya win she mu duka mu tashi mu bi bayan shi kai ki zama ki ce oh, wanda ni nike so nan ba ta zo ba yasa ni dan yi fushi politics abin wasa ne ba abin fada ba ne aka kare wanda ya cin nan she ki bi bayan shi gana muna neman zaman lafiya muna zama ba fada ba komai yasa muna neman kwanciyar hankali gana mu duka namu ne yasa muna rokon yan musulmai da yan kowa da kowa mu zaman lafiya ba mu so girgir ba mu so fada muna neman peace sunana latifatu ka muna rokayen Ghana muna neman kwanciyar hankali don wanda ya tashi ya je ya yi layin shi ya vote in ya vote ya kare ka zo ka yi zaman ka in ka kare zuwa an juma ka ka ka sai mu da muna neman kwanciyar hankali ne tunanin mutum kamanninsa ribar rayuwar zaman duniya zama lafiya karewa lafiya tare da ƙoshin lafiya kuma zauna lafiya To mun gode da waɗannan ra'ayoyi da baba ya koma ƙeri haɗa mana. Bari mu je Najeriya kuma a birnin Legas mu ji ra'ayoyin wasu 'yan Ghana da ke can Najeriya da suke kallon abin daga can tsallake. A yau ne dai al'ummar ƙasar Ghana ke fitowa domin kaɗa ƙuri'unsu a zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a gudanar a ƙasar. Shi dai wannan takara na shugaban ƙasa ana gudanar da shi ne a tsakanin manyan 'yan takarar neman shugaban ƙasar da suka haɗa da shugaban ƙasa mai ci yanzu wato Mr. John dramani muhama na jam'iyyar ndc sai kuma ɗan takarar jam'iyyar npp mr akufo ado to ko menene ra'ayin 'yan ƙasar ta ghana da ke zaune a najeriya ga dai abinda wasu daga cikin su ke cewa game da wannan zaɓe da za a fara a yau sunana bari ya saidu daga kuma shi tafi bayan police station To, zabe dai muna roƙon Allah, Allah sa a fara da sunan Allah a gama da sunan Allah. Allah shi ke komi shi, Allah shi ya riga ya gama aje wanda zai aje. A samun mu so samun <laughs> wanda yake kai, shi muke fata Allah ya mai da shi. A madan abin da Allah ya duka dai ne. sunana ibrahim tanimu amma gana ina kuma shi ne kuma kuma shi ina abu abu gwan yarbawa amma muna so mu a yabin lafiya kare lafiya kuma ni ra'ayi na ina so yabin lafiya yabin cikin saukin hankali kuma gama lafiya insha Allah ni dai da farko sunana yakubu shu'aib ni haifafen kasar Ghana ne garin Kumasi abu abu number one gaskiya muna fatan alkhairi game da wannan zabe sabida gaskiya wannan zabe inda har aka yi shi lami lafiya to gaskiya al'umma afirka gaba daya mu kanmu muka yi wa sabida a wannan lokaci da muke ciki irin rikita-rikitan da suke muke fama da su a kasashen duniya daban-daban to gaskiya mu mun dau darasi a zaman mu da muke yi a wasu wurare na ba kasar ghana ba so muna ganin irin rikita-rikitan da yake faruwa na tashin hankali to a dalilin wannan abun muna musu fatan allah ya sa a kai zuciya nesa a daure a yi zaben nan cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali wanda ya yi nasara allah ya ba shi sa'a to wanda kuma ya samu akasin haka to shi kuma sai ya dau hakuri sunana shaban ibrahim na fito daga haife ne a kumasi unguwan oltafo zongo zaben da muna son mu gan zaben ya gudana cikin aminci da lumana da kuma muna fatan alkhairi da kuma zaman lafiya da kuma Allah muna rukun Allah ya zaba mana shugaba nagari mafi abin da zai zama al'umma alkhairi ga dukkan al'umman Ghana har ma dukkan al'umman Afirka har ma da duniya gabaki daya wannan shine babban fatan da muke yi a 'yan kwanakin nan dai zabuka da dama da ake gudanarwa a kasashe daban-daban na duniya kama daga najeriya zuwa amurka da kuma na baya-bayan nan kasar gambia ya nuna cewa akwai alamu na canji da ke wakana a tsarin demokradiyyar kasashen duniya daban-daban 'yan magana dai kan ce ba a san macito ba sai miyar ta kare. al'ummar kasar ghana da ma na sauran kasashen duniya musamman na nahiyar afirka za su zira ido su ga yadda za ta kaya tsakanin manyan 'yan siyasar kasar ta ghana a wannan zaɓe da ke zama da karan gwajin dafi na ci gaba da ɗorewar mulkin dimokuraɗiyya a kasashen afirka daban-daban baban ya jibrin murya amurka daga lagos allah allah allah haɗa kanmu afirka mu so juna manufar mu nan da mutan gana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana sai ban girma kuma da lumana sabon tsari na afirka na in ma hakika gwarzo na yi mulki na babu hiyana ya ce kowa ya shigo gana da fari da baki na afirka na baban ban shi yau daidai na. Tuma Adalla, nan da 'yan mintoci kaɗan za ku ji kalaman da ke fitowa daga bakin gwamnan jihar Borno kan zargin da yake wasu jihohi da mutane da ƙungiyoyi dangane da ajiye 'yan gudun hijira. To amma kafin sannan buli mu ci 'yar masar Bauchi. Kyawun ki na safe tauna sun rabta ki masar Bauchi. safi tauna sirrin tiki masar Doka mana ganga mana gargaji soyayya mai daɗi. To ma'adalla. To kuna jin shirye-shirye da rahotanni suna zo muku daga sashen Hausa na Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu cilla zuwa jihar Borno, Najeriya inda ga alama gonan wannan jiha din baya jin daɗin abin da ke faruwa da mutanen da ke kirarin suna ajiye 'yan gudun hijira. Gwamnan jihar Borno Kwadar Shatima ya ce idan ba an magance matsalan talauci da kuma samar da ingantaccen ilimi ga al'umman wannan shiya ba ba za a iya kawo ƙarshen irin rigingimun 'ya'yan ƙungiyar Boko Haram ba. gwamnan yari ya bayyana hakan ne lokacin da kwamitin sa ido kan yadda aka sarrafa kudaden da akan keɓe wa 'yan gudun hijira kashin jagorancin sanata shehu sani aka zirace shi a fadar gwamnatin da ke jihar borno don an karar da shi game da binciken da suka zo gudanarwa na gano yadda aka sarrafa kudaden da aka keɓe wa 'yan gudun hijira a wannan jiha da ma wasu jihohin da wannan rigingimin 'yan ƙungiyar boko haram din ya shafa ya ce mun shiga matsaloli da dama a wannan jiha cikin shekaru biyar zuwa shida da suka gabata amma yanzu dai an so mu samun sauƙin irin waɗannan rigingimu rigingimu wadda ko ba komi a iya cewa al'amura sun soma daidaita ganin yadda rundunar sojan ƙasa ke ci gaba da samun nasara kan waɗannan 'yan ta'adda. And unless and until we address this issue of destitution, issues of endemic poverty, until we invest Gwamnan ya ce idan ba mu magance irin waɗannan matsaloli kamar na matsanancin talauci da muke fama da shi ba, mu kuma bunƙasa harkan ilimi musamman ma ga marasa galihu. Ina mai tsoron cewa rikicin Boko Haram har yanzu ba a ga komi ba nan gaba in ba mu mai da hankali kan waɗannan batutuwa da na zana ba. Gwamnan ya ce akwai wani diddiga da bankin duniya ta fitar da ke nuni da cewa akwai dangantaka mai kwari tsakanin talauci da kuma irin rigimun da ke faruwa. Ya ce wannan rahoto na bankin duniya na nuni da cewa shiyar arewa maso gabacin Najeriya da ƙasar Chari da Kamaru da yankin Darfur da ke ƙasar Sudan da kuma ƙasar Niger su ne yankunan da suka fi kowa talauci a wannan bangare na duniya. ya ce duk da cewa ba alfahari ba ne amma kashi casa'in cikin ɗari na 'yan gudun hijiran da ke wannan ƙasa daga jihar borno suke har ma wanda suke garin adamawa duk 'yan jihar borno ne amma saboda irin abin da za a samu jihohi da dama kan ce suna da 'yan gudun hijira kuma abun ba haka ba ne duk da cewa wannan ba alfahari ba ne amma mu 'yan jihar borno wannan abin ya fi shafa. ya ce ko sansanin yan gudun hijira da ake cewa ana da shi a abuja shi a iya saninsa ba sansanin yan gudun hijira na yan jihar borno ba ne sansani ne na waɗanda kawai suka ga rayuwa ya masu kunci amma gaskiyan zance shi ne ba sansanin yan gudun hijira da suka fito daga nan jihar borno ba ne gwamnan ya ce abin takaici ma shine mutanen da dama na fakewa da abin da ke faruwa a jihar borno ne suna kuma gina kansu ne kawai ya ce a yanzu haka a jihar borno muna da kungiyoyi masu zaman kansu fiye da ɗari biyu amma ba ma gani a ƙasa game da irin tallafin da sukan ce sukan baiwa mu ya ce kai har ma sun sa gidajen haya da kuma manyan hotel ya yi tsada saboda yadda suke ta kurarowa zuwa wannan jiha haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya to gaishe ka haruna bangarorin nan guda biyu na jam'iyyar pdp sun ce sun gaji da tuntuɓar juna da sunan sulhu muna da rahoto kan hanya game da wannan amma yanzu bari mu ji abubuwan da suka fito daga cikin cikunan matasa a zaman da aka yi da su a jami'ar bayero ta kano su faɗa mana me suke so shi sa muka kira shi matasan arewa mai kuke so koyaushe akan kirawo su ne a zo a yi ta magana ga matsalolin ga yadda za a yi ga yadda za ku yi a wannan taron sai aka ce a su su zo su faɗi me suke so eh, mun ware kamar harkar neman aiki wato employment mun ware harkar ilimi mun ware harkar corruption akwai ciki hannun tsaro akwai ta'amali da miyagun ƙwayoyi to duk dai mun ware wajen fannoni guda tara wanda muke ganin idan an taɓa su kuma mun ji daga gurin matasa to fa mun samu tushe da za mu ɗora a kai. Farfesa Aisha Abdul kenan daraktar cibiyar nazarin jinsin bil'adama da bincike kan harkokin ci gaban al'umma ta jami'ar Bayar Kano. a yayin taron wadda ke zaman na haɗin gwiwa tsakanin cibiyar da kuma takwarata ta kuka santa wadda rabar matthew hassan kuka ya assasa masana a fannoni daban-daban sun gabatar da makala dr bala muhammad na daga cikin waɗanda suka yi lakca a wurin lokacin da za a zana wata hanya ta fitar da matasa ko ma irin waɗanda matasa ne daga cikin abin da muke ciki tunda ai matasa ne suke rigima a kaduna musasa ne suke rigima a jos a ce ni dan ƙasa ne wannan ba ɗan ƙasa ba makiyaya da manoma duk za ga cewa harkar matasa ce to gwamnati ta fara tunani cewa duk abin da za ta yi na zana abin da ya kamata a yi ga matasa to matasan su shiga ciki kuma ba matasa 'yan boko kaɗai ba a'a har da matasa waɗanda ba ba su yi makaranta ba domin Kuma su suna da kwakwalwa sun san abin da suke so kuma sun san abin da ya kamata a yi daga bisani ne dai aka baiwa matasan dama su wasa kwakwalwa kan matakai da hanyoyin warware kalubalen da ke barazana ga makomar rayuwarsu sunana muhammad S. bello abubuwan da mafiya yawan suka raja a kai shine gwamnati ta samar da wata hanya wadda matasa za su dogara da kansu wadda ba sai an tsaya ana ta jiran cewar sai gwamnati ta samo wa da matasa aikin yi ba gwamnati ta samar da yanayi yadda matashi da kansa yana gama karatunsa ko kuma ma bai karatun ba ya san yana da yanayin da zai iya dogaro da kansa a sunana steven joseph grupin da nake mm. muna magana ne akan attitude alayya mm. wani abu ne wanda yake yana yakan yana da amfani da da mutum bai fi mu zo mu faɗa mu tattauna tsakanin mu gaba ɗaya matasawa yanzu matasan nan da suke nan mun zo mun tattauna tare a yawwa bai ba mun je gida can ma kuma we need to broadcast it sun muna muna facebook muna whatsapp muna mm. instagram muna mm. so many uh, wannan mu je can ma mu wawwatsa su ana sa ran dai manazarta za su tace bayanai da ra'ayoyin da matasan suka bayyana a wurin taron domin miƙa shi ga hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki da nufin aiwatarwa domin a gudu tare a tsira tare. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya. Matasa, matasa, matasa, yeah. to gaishe kama mu da bari mu je abuja mu ji halin da ake ciki a zaman ɗarɗar tsakanin ɓangarorin nan guda biyu na pdp Ba za mu sake tattaunawa da sanata Alimadu Sharif ba, in ji kwamitin amintattu na babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP da ke mara baya ga kwamitin riko na jam'iyyar karkashin Ahmed Makarfi. Tun farko kakakin kwamitin na Makarfi wato Dayo Adeyeye ya zargi jam'iyyar APC da haɗa baki da bangaren Ali Sharif wajen hana jam'iyyar sakat. Ga abin da shugaban kwamitin amintattun PDP sanata Walid Jibran ke cewa. Maganan mu kara kira Sharif cewa ya zo mu yi sulhu bata taso ba ko kaɗan. Kwamiti na amintattu mun bi hanyoyi da yawa duk mutumin kirki na najeriya ya shiga maganan nan Muhammadu Sharif ya ki duk wani mai hankali na Najeriya ya shiga magana nan Muhammadu Sharif ya ki saboda haka me zai sa mu je muna neman Sharif mu ce za mu zauna muna wani sulhu da Sharif kuma ga maganin Sharif mun samu tunda mu ba mu iya maganin shi to ai masu shari'a suna iya maganin shi kuma sun fara maganin Sharif da yake mayar da martani daraktan labarun bangaren sanata Ali Sharif wato Inuwa Bala ya ce su ma ba sa bukatar wata zantawa wanda ba yi shi ba ba za ka ce ma za ka tsaya kai ka ce za ka tattauna da shi ba abinda mutane suke ce bangare makafi bangare makafi ba bangare ba ne babu su ba yi su ba doka ba ta yi su ba ba a san da zaman su ba mu ne ya kamata mu ce ma ba za mu zauna da su ba tunda ba yi su ba ba su nan neman wannan rikicin ta ci gaba dun dama ai sun ce su suna so su fice su koma wata jam'iyya take taken su na neman su koma wata jam'iyya din ne shi yasa suka ce ba za su tattauna da mu ba dama ba za mu ma neme su mu tattauna da su ba dun mun gane cewa ba su san ma me suke yi ba ba su da kaunan jam'iyya a zuciyarsu ba zan rufe rahoton nan ba sai na ji shin mai apc za ta ce ne kan zargin hannu a fitinar pdp mai malabo ni shine sakataren jam'iyyar na ƙasa ai ba wani maganan wani ba sa ma bukatan wani ya sa musu hannu ko baki kafin su samu matsala a cikin gida karka manta wannan ita ce fa na farko da jam'iyya mai ci ta faɗi zaɓe a najeriya a tarihin ƙasar nan dukkan abin da yake faruwa da su a cikin gida mu a gare mu ba abin da yake ba mu mamaki saboda dama muna ganin masu sun yi kokari da suka zo yanzu ba su ma wargaje ba sun zargi ku da cewa ba ku taimaka kuka ba da umarni aka bude helkwatan jam'iyyar su ba kuna jin daɗi ku ga helkwatan nan tasu tana rufe ai ba mu muka rufe helkwatan su ba dan su watakila dalili da yasa suke faɗin irin wa'annan maganganu sun saba da sa baki a harkokin jami'an tsaro da kotuna mu kuma ba tsarinmu ba ne mu kira jami'an tsaro mu ce ga abin da za ku je ku yi ko kuma mu kira kotuna mu ce ga abin da za ku je ku yi da da suke gwamnati ma ba mu ji tsoron headquarters su ba sai yanzu da suke da shugaban kasa yana zaune suna mulki suna hada-hadar su a cikin headquarters su ba mu ji tsoro ba muka tinkare su zaɓe muka kada su sai yanzu za mu ji tsoron headquarters su bayan sun faɗi zaɓe. shirye-shiryen zaɓen 2019 tun da asuba na sanya raɗe-raɗin wasu ƙananan jam'iyyu biyu za su haɗe da wasu ko koma pdp ka iya sauya suna wali jibrin ya ce sam nasura da malika murar amurka daga abuja najeriya mota ta da domin gode nasiru yanzu kuma sai shirin jaridun ƙasar kamaru Za mu fara sharhin jaridun namu ne da jaridan Lumesaje. An da babban ta shine yanda 'yan majalisar wakilai na ƙasar jamhuriyar Kamaru amma waɗanda suka fito daga ɓangaren Ingilishi 'ya'yan jam'iyyar SDF ta jagoran 'yan hamayya na ƙasar jamhuriyar Kamaru ni John Furundi suka sauko kan tituna a birnin Boya suna zargin gwamnatin shugaba biya wajen rashin yin adalci a gwamnatinsa. Za kuma mu leƙa jaridan La Cloche da ita kuma ta labarta mana cewar ministan sufuri na ƙasar jamhuriyar kamaru robin kili da bolere masu tafiyar da harkokin kamfanin jirgin ƙasa na ƙasar kamaru suna cikin tsaka mai wuya kan hatsarin da ya auku a garin ezeka wanda ya yi sanadiyar mutuwan mutane da dama sannan waɗansu al'umma kuma suka samu munanan raunuka za kuma mu hango jaridar nan ta anadolt anda ita kuma ta tsegunta mana cewar ministan ilimi mataki na farko uwar gida khadija alim hukumar kwato hakkin kasar jamhuriyar kamaru konak suna bincikenta anda ta sanya waɗansu makudan kuɗaɗe har miliyan 800 na saifan kuɗin na kamaru sai kuma jaridan independent anda ita kuma ta ruwaito mana cewar idan har shugaba biya yana buƙatan zaman lafiya a ɓangaren ingilishi sai ya bawa jagoran 'yan hamariyar ƙasar kamaru ni john matsayin prime minister a ƙasar tukuna domin shine wanda ya fi dacewa kuma ya fito ne daga bangaren na ingilishi sai kuma mu kammala sharhin jaridun namu da jaridan the post an da ta labarta mana cewar dubbannin ɗalibai ne suka fito a birnin boya suna kalubalantan gwamnatin shugaba biya na cewa yana yi wa ilimin ingilishi a ƙasar ta kamaru riƙon kainar kashi muhammad awal garba muryan amurka daga ƙasar kamaru. To a gaida awwal daga Kamaru yanzu kuma sai mu ji ra'ayoyin wasu ku. Assalamu alaikum mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa sakkwato ga lokar game mire Amurka isamin sakona da janar Muhammadu Buhari don Allah shi ɗauki shawara nan da Aliyu maka takarda ya bashi na cewa a hana hita abinci da Najeriya don wallahi mutane suna cikin matsaci don masu kuɗinmu 'yan mu ba su da imani assalamu alaikum mai magana alhaji hayatu mazaunin ba su sokoto ga lokar jami'ai assalamu alaikum sashen hausa na muryar Amerika. mai ra'ayi lawali mai kimi zalle gudu lokal gamman jihar sokoto najeriya da allah sashen hausa ku isan wannan sako nawa zuwa ga mukarraban gwamnatin najeriya ko kuma gwamnatin najeriya game da wannan bayani da nake a gidajen rediyon ku wanda aka ce nan gaba za a hana shigowa da motoci sai ta hanyar jirgin ruwa bisa hakikanin gaskiya ne a gani na haka bai dace ba saboda mutane masu ɗan ƙaramin ƙari ba za su iya sabko motokinsu ta jiragen ruwa ba masu ƙaramin jari saboda haka maimakon haka kamata ya a basu shigo ta bodojin da suke son shigowa idan sun shigo ko ina suka shigo aka ga motocin a kama su sai sun biya kwastam duty sannan su ci gaba da aiki da motocinsu na gode ni ne naku lawali mai kemis balle gudu lokal gamman jihar sokoto najeriya ba gaishe ku yanzu ga labari a takaici masu sa ido a siriya sun ce yawan mutane da aka hallaka sakamakon munanan hare-hare da sojojin saman rasha da na siriya suke kaiwa a kan yankin birnin aleppo yanzu ya haura mutane 300 sun kuma ce sama da mutane 1000 ne suka jikata da yawancinsu ƙananan yara ne da mata a cikin watan da ya gabata ne rasha ta ba da sanarwar cewa za ta ci gaba da kai farmaki ta sama a gundumomin idlib da homs don taimakawa gwamnatin shugaba bashar al-assad a jiya talata ne kuma ministan harkokin wajen siriya yake cewa ƙasarsa ba za ta lamunta da wani yunkurin tsagaita wuta ba a yakin da ake gwabzawa a birnin aleppo inda yaƙi ya daidaita wanda zai ba 'yan tawaye dama zama a gurin. jami'an diplomasiya sun ce ƙara ƙaimi da ɓangarorin biyu suke yi a wannan yakin zai yanke hukunci a kan aleppo da ya zama wato filin daga sai dai wato an cimma wata yarjejeniyar tsagaita hare-hare da siriya da kuma rasha suke kaiwa a wannan yanki. zuwa gaida baba ya ko makere da labari a takaice wanda shi ne shirinmu na ƙarshe a wannan hantsi sai can da la'asar da misalin karfe 4 agogon najeriya nijar kamar da chadi uku kenan agogon mutanen ghana da muke fata da muku da sauran sababbin shirye-shirye da sababbin rahotanni ciki har da wannan da ake tuwa a zaben da ake yau a kasar ghana yanzu kama da dukkan ma'anin sashen sunan mura muka inda muke misalin karfe 2 da rabi na dare musamman shi baba ya koma kere da solomon abu da kuma injiniya mu mr charles aliyu mustapha sakwatunan ke mana fatar wani lafiya sai